الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu na ashirin muna cikin adabu as-su'ali wal jawab a cikin littafin tazyinul khitab fi adab as-su'al wal jawab da zamu tashi al-adabul al-adabul khamis da goma sha biyar ladabi na sha biyar Allah ya sta'ayya min suali amma ashkala kada mai tambaya ya zama ya ji kunyar yin tambaya a game da abin da ya rikice masa ba alimta wa ma qad shadda anka tali mun da ta na kalama a isa rabi Allah wa ana fi manhi nisa'il amsa mun ambaci maganar da ya shi rabi Allah wa ana da ta yi matan madina ta ce ni'matin nisa'u nisa'ul ansari lam ya ya'amna'hun alhaya wa an yatafaqahna fi dinihin ba dalla da matan madina alherin Allah kai gare su kunyar su bata hana su su nemi su fahimci addini ba to haka daga cikin ladabi kan mutum ya ji kunyar abin da ya rikice masa ya tambaya Allah yusa'id mu'allimahu fil ijabati ba'da su'ali kai ce zai taimaka ma malam a wajen bada amsa akwai masu taimako malam yana bada amsa kuma suna tattaba shi kaga sun sani kenan sun sani kenan da sayyiduna jibrilu alaihi salam da mala'i da manzan Allah sallallahu alaihi mai yana da bambanci ajib shi yasa suka ce fa ajib malahu yasaluhu wa ku daga cin musa'in tsarai gaskiya ne fa haka yake eh ashe ka sani an yi da khalafi ziyadati idahin amma kawai shi kenan kuma shi mutum ya shishigi shi ma ya ce yana ƙara bayani ko bayanin ko kuma yana ƙara dai bayani أو تفصيل بدون إذن العالم المسؤول وكما يرغب بياني الحالي بما لم بني باشي إذن yanzu wani wanda shi aka ba tambaye ba yana zaune a gaban malami saboda karfin gani sai a yi ma malamin tambaya kawai sai sarki haka zane biyu yana cin abubuwan da suke faruwa a wannan zamanin ƙiriƙin kai ga malami mace duk da baki ɗaya rayuwar shi an ilimi take bincike ke kullum kullum laila na hara ba dare ba yini ba yini ba sai a yi ma malami tambaya kawai sai wani ɗan malami na iya kawai sai cafke sai ba da amsa a nan ba tawazu ba ne malamin ya masa shi ya cin tawazu ya nuna masa haddinsa tunda yanzu injiniyoyin suna su a zo ka samu su baki kunya za ka ji wata rana da wani architect wanda ya je jami'a malamin jami'a ne da wani da wani da wani burkila ana abin nan ya zo ya kawo wani abu yana nuna mishi a sasan mawa ya sa ka wannan zana. shi shi ya kawo mishi shi burkila yana ganin wani zane zanen ya yi kokari yana cewa wai a duba mishi shi ne ake tafiyin ya ce wannan wa ya sa kama ka yi a farko wa ma ya sa shi ya zanen ya shiga musu fannin su to ba fannin da ba yi da tsaro sai fannin musulunci shi kullum man habba wa jabba ne ko ba a Najeriya kawai ake da wannan matsalar ba matsala ce ta duniya duka malamin addini shi kai ne aka yi a masa shishigi abin da aka ga dama kuma a gaban shi kowa ba da fatawa yake yi a masallaci ne malami ke karantarwa a yi tambaya wani ya sarki ya ba da labarin abin da ya faru a Legas abin da ake son a gina addini sai ya ba da labarin sai ya gani kamar yadda ya faru ne a Babich kana magana addini kana magana Babich sai mu a Legas a da a Babich za ya faru Babich zai ba da fatawa kuma malamin yana jin shi ke shiru ya kyale shi a yabbari an yuki fa wurin da haddi ya sa masa waiki ya ja masa birki ya sake haka ake ta ya ce ma birki da birki da kullum cikin ginin ce, su suke zana su kuma su birkilolin su gina amma ya ce masa wai hasan ma wa ya sa ke rubuta wa ya sa shi zana har zai kawo shi da ya je jami'a ya digiri ya digiri ya digiri shi kuma kawai da a titi yake yin aikinsa shi ke nan kawai sai zai ce mushi wai ya zana gida wai ya duba mushi shi sa yan boko sun fi girman kai suna da tsaka gida da kuma girman kai ga tsaka gida ga girman kai su ko masu addini kawai komai nasu yadda kusan samun bugu kofofi ne ga sunan kowa ya shigo sai addini ake mahaka ba yi da tsaro ba yi da security musamman wannan hakan da ake ciki ta siyasa kowa malami in kana jin maganganun da wasu suke da abubuwan da wasu suke rubuta sai hankalin ka tashi Allah ya kula kala fulanun khilafa ma kulta kada bayan an bashi amsa sai ce to ai malawa na kuma ga abin da ya ce a'a وإعمل بقول فلان منا لماذا أتيت إلي إلى هذا الفلان وتقول له قال فلان آخر آه كي أيكي دا بند وانتين يفضل منا أن الله حكيمك وهذا سوء أدب أن مونا لدبين مونا لدبين وداء موجود في الطلبة اليوم في الطلبة اليوم كما شوتاتي لتكي نن ألبي أيوم shafan Allah ta'ala wa iya Allah ya warkar da mu su duka gabaki da hanyuku amma yustaqbahu min al-kala idan bayar za ta zama akwai mu abin da ba a so a ciki to mutum ya sakaye ya sakaye a tambayar ya alkunye kinaya illa fi ma la budda minhu li maslahatin shar'iyyah hmm? sai dai abin da ya kasance babu makarwa saboda wata maslaha ta shari'a sai an fito da shi balo-balo in aka kina ba za a gane ba na buga muku misalin malamin da aka masa tambaya mai tambaya ta ce mata ce ta ce rajulun lahu babun rajulun lahu darun laha baba ne babun min amami baiti wa babun min wara'il baiti فإذا أراد أن يدخل بيته لا يدخل إلا من باب الوراء فهل يجوز له ذلك wanda ya ce ya juzu lahu الداء داؤه والباب باب والباب وباب الأمان بابه وباب الوراء بابه a irin wannan kai malamin ya yi istiza ya nemi a bayyana masa ne ake nufi eh, kuma ba haka ba ita shi asalin mai tambaye fito da bulo abin da yake nufi أن يحذر التنقل بالسؤال من مجلس إلى آخر ɗalibin ya tambaya ya guji ɗauka wani tambaya ya kai wani waje ka yi tambaya a nan kuma sai ka sake tafiya can wajen ka sake yin tambaya irin wanda ake da azumi a wajen azumin ramadan haka za ka yi ta ji sai wance ya je tambaya a can sai ya je kuma da ana kan karatu a rediyo sai ga ji an ba da amsa can can kuma an sake ba da amsa can ko ba a so amma ba laifi ba ne idan aka maka tambayar da baka gamsu da amsa da aka baka ba ka sake yin tambaya a wani waje a nan hasban niyya niyya kace za ta fitar da mun gane وذلك من أسباب تعزيز نار الفتنة بين العلماء وتلامذتهم وتلاميذهم wannan na ɗaya daga cikin abin da ke rura wuce fitina a tsakanin malamai da kuma ɗalibansu wahiyar bida'atul mutane kuma haja ce kayan kasuwanci na tallata mutane allazina laysa lahum husnul niyyatin fi at-taqwa wanda ba da kyakkyawan niyya don fahimtar addini akhraj al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala fi al-adab al-mufrad al-imam bukhari ya fi cikin al-adab al-mufrad bi isnad sahih an amr ibn abi qurbah al-kindi wa fihi qala a cikin yace قال سلمان إن حذيفة كان يحدث بأشياء في سلمان الفارسي رضي الله عنه يتي لله حذيفة رضي الله عنه يا قسم شينا بعد حديثي وسأبو بوع كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوامه amin sama ya faɗi waɗannan maganganun ne a kan wasu mutane a lokacin yana cikin gushi fa'uta fa'us'ala an ha sai a zo ni kuma sai a mun tambaya kansu kun ji ko huzaifa ya faɗi waɗannan maganganun ne kuma sai ɗalibai sai su zo sai su wasu ɗalibai sai su zo sai su mun tambaya fa aqulu huzaifa tu alamu bima yaqulu ni in suka mun tambaya sai in ce to huzaifa shi san shi yafi sanin abin da yake faɗi wa akrahu an takuna dhagha'in baina aqwamin ni dai bana kin ya zama akwai kullace kullace a tsakanin mutane fa utiya huzaifa kawai sai kuma a koma wajen huzaifa qila da sai aka ce inna salmana la yusaddiquka wa la yukadibuka bima ya ce ai salmanu baya gaskata kuma baya kare ta ka abin da kake bai ko فجاءني هذيفة سي هذيفة غنن يزوج بوشي وقال يا سلمان ابن أم سلمان kai يا كي سلمان Salmanu, سلمان mamar Salmanu. سلمان magana ce ta لا غباوة فقلت kaga bai ce masa ya salman ibn abi salman ba sai ce ya salman ibn ummi salman idan da ta zuwa ga mahaifiyarsa fa qultu ya hudayfa ya hudayfa tubna ummi ni ma sai na rama la tantahiyan aw la aqbanna fika ila umara ce wallahi ki dena wannan abin da kake ko kuma sai na rubuta wasiƙa na aika ma sayyidina umar falamma khawwabtuhu bi umara tarakani lokacin da na tsoratar da shi na ce zan kai ƙararsa wajen na umar radiyallahu anhu sai ya kyale sai maka ce unzo kaifa sabbaba tanaqqulu ma sabbaba baina hadaini sahabiyyin wal dalilai dan Allah ku duba ku kalli abin da daukan maganar wancan kaima kaima wancan malamin ta haifa tsakanin waɗannan sahabban guda biyu na'udhu billahi min at-tanaqqul Allahumma idna min at-tanaqqul to yana haifar da kici shi kenan na haduwa shi kenan si gwamza ba da shirin tattalin sallallahu ala'adun wa baraka ala nabi na muhammadin wa ala'adun wa sabihin adinari